Thank you.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 ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم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 muna ƙare wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya mai kowa mai komai wanda cikin rahmatsa ne da ikonsa ya sake bani wannan dama na haduwa don ci gaba da karatu a cikin wannan littafin na babban malami abu abdullah muhammad bin ismail al-bukhari alaihi rahmatullah wanda ya samu suna al'adabul mufrad a yau daren sha hudu ga watan juma'a da ula shekara 1445 wanda ya yi daidai da 26 ga watan 11 shekara 2023 wanda wannan shi ne darasi na 108 cikin jerin karatun littafin nan na al'adabin mufrad za mu tashi tare da imamun bukari a wannan babi na 372 hadithi na 841 wanda har yanzu imam bukhari yana bayani akan sunaye da yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya mu'amalance su na daga cikin sunaye wanda annabi ke canzawa na kuma daga cikin sunaye wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake bari wanda annabi yake canzawa wani lokaci yana canzawa ne saboda mummunar ma'anar da suke dauke da shi wani lokaci kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana canza suna saboda tsoron kada a canfi suna kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake canza suna saboda abin da yake kunta da shi na tazkiya wato tsarkake kai to wannan babin imam bukhari ya ce babu haznin babi da kai bayani akan sa mutum suna hazn wanda ma'anan hazn shine kaushi mutum ya zamanto da kaushi idan ƙasa ta zamanto tana da tauri ko tana da ƙarfi tana da kaushi shi ne ake cewa sai a cewa hazil al'am wato ƙasa mai ƙarfi kenan to mutum ya sama kansa irin wannan suna shi ne Bukhari ya kulla wannan babu ya ce haddasa na aliyu wanda shi ne aliyu bin abdullah ibn al-madini قال حدثنا عبد الرزاق وعبد الرزاق بن حمام الصنعاني قال أخبرنا معمر ce ma'amar ya ba mu labari wanda shine ma'amar ibn rashid al-azdi qala an az ya ce daga zuhri wanda sunansa muhammad ibn shihab az-zuhri qala an sa'id ibn musayyab ce ya karɓo daga sa'id ibn musayyab wanda ake ce masa sayyidu tabi'in ɗaya daga cikin manyan malamai a wancan zamani nashi ɗaya daga cikin manyan malamai wanda yana cewa kuntu amshi ayyamun wa Na kan yi tafiya kwanaki da dararrakin su atlubul hadith alwahid ina neman hadisi guda daya zai yawo yayi tafiya a kafa har sai ya samu hadisin ya dawo gida qala an abihi yace ya karbo daga mahaifinsa qala an jaddihi daga kakansa قال إنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كاكن ناس يجي ناجي قرم النبي Sallallahu alaihi wa sallam. sai annabi ya ce masmuk yaya sunanka qala hazm sai ce sunansa hazm bi ma'ana mutumin da ke da kaushi qala anta sahal annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa sunanka sahal ka canza sunanka ya koma sahal na sa maka suna sahal qala hazm sai ya ce la ughayyiru isman tsammani abi la ughayyir isman ni ba zan canza suna ba samanihi abi wanda mahaifina ya sa mini ban san in canza qala ibn al-musayyib sa'id ibn al-musayyib yace fa ma zalat al-khuzunatu fina tun wancan lokacin sai ya zamanto dukkaninmu a cikin tsatson mu gabaki daya akwai kaushi tare da mu malamai suka ce kaushin mu'amala ko kuma a'a rashin basasha, rashin sakewa da mutane idan mutum ko da yaushe yana da tsanantawa yana da kaushi in zai mu'amalanci mutane qala haddathana ibrahim bin musa qala haddathana hisham bin yusuf qala anna bin jurayj akhbarahu ibnu jurayj sunat abdul malik bin abdul aziz ibnu jurayj qala akhbarani abdul bin shayba qala jalastu ila sa'id bin musayyab fa haddathani yace na zo na tare da sa'id bin musayyab sai sa'id bin musayyab ya bani labari قال إنه إن جده حزنا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم يجي كاكن زوان أجي كما حزن يا بقرن النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي سيجي ما مسمك يا يا سوننك قال اسمي حزن يجي كاكن سيجي سوننك حزن قال النبي صلى الله عليه وسلم سيجي ما بل أنت سهل آه سوننك سهل sauƙi ƙwala hazan sai ce ma ana bi mughayyirin isman sammanihi abi ani ba canza sunan da mahaifina ya sa mini ba qala ibn al-musayyab sa'id ibn musayyab yace fama zalat fina al-huzunatu ba'd sun wancan lokacin sai ya zamanto kaushin nan bai gushe ba tare da mu wanda riwaya ta farko riwaya ce musnada sa'id ibn musayyab ya karko daga mahaifinsa daga kakansa wanda ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam amma wannan riwaya ta biyu riwaya ce mursala saboda sa'id ibn musayyib shike bada labarin abin da ya faru a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shi kuma sa'id baya nan da abin ya faru amma idan muka dubi isnadi na farko zai karfafi isnadi na biyu sai da zamu gane cewa isnadi ne wanda yake da yake muttasil wanda na daga cikin darasin hadisin shine a samu mutum suna kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake canza suna saboda ma'ananta kada sunan ya zo ya bi mutum ko kuma a samu mutum suna mai kyau amma ya zamanto halinsa bai bi sunan ba sai a koma ana zarginsa ana masa ana musguna masa da wancan sunan kuma wannan ya zo kamar daidai da wancan mutumin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganshi annabi ya ganshi ba shi da lafiya annabi ya ce masa la ba'a fahurun insha Allah yace yace yace yace bal hiya umma yace wannan ba tsarki bane wannan zazzabi ne tasuru bi shaykh al-kabir tuziruhu al-qubur wacce take ta kama tsoho tana son take shi kabari kaga an ce masa tsohur yace a ai wannan ne. nema take ta hallaka shi sai kuwa ta hallaka shi da haka irin abin nan ne ya faru shi yasa kullum malamai suke cewa mutum ya guji abin da zai saki harshen shi akan hmm? ihfaz lisanaka la taqul fatubtala innal bala'a muwakkalun bil mantiq kiyaye ka. kada ka rinka faɗin abin da ka san inda za a jarabce ka da shi to ba za ka so ba so da dama mutane za ka ji sun faɗi abu za su faɗe shi ne da wasa amma kuma sai ya dawo da gaske a kansu don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi ya canza sunan hazan bai canza ba ka kuma annabi bai tirsasa shi ba duk da suna ne annabi bai ce lalle zai ka canza ba saboda me zai iya zama hazan alhali kuma ba shi da huzuna to amma kuma kaga nan gurin sai Allah ya kaddara masa huzuna da shi da jikokinsa ba ma shi kaɗai ba قال باب اسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته imam al-bukhari yace wannan babin zai karantar da mu ne ismin nabi sa sunan annabi sallallahu alaihi wasallam wa kunyatihi da alkunyarsa mutum zai iya hadawa ya ce sunansa muhammad sannan ya sa alkunyarsa abul qasim ya ce haddatana muhammad bin yusuf muhammad bin yusuf wane ne wannan ne? قال حدثنا سفيان وابن سعيد الثوري في قال عن الأعمش وتشون سليمان بن مهران الأعمش قال عن سالم بن أبي الجعد قال عن جابر يتي جابر بن عبد الله الأنصاري قال يتي جابر يتي ولد لرجل منا غلام أن هاي فما ولم تندك تكين ممتنى أنصار أن هاي فما تياب فسماه القاسم سيسام يارن سسونا القاسم فقالت الأنصار ansar sai suka ce la nukannika abul qasim mu ba za mu kira ka da abul qasim ba wala nun'imuka aynan ba za mu faranta maka rai da kiranka abul qasim ba fa atan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam Allah ne sai je samu annabi sallallahu alaihi wa sallam fa qala lahu ma qalat al ansar sai giya ma annabi sallallahu alaihi wa sallam abinda ansar suka giya masa فقال النبي صلى الله عليه وسلم annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce lalle ansaru sun kyauta tasammau bismi ku kira ku sanya ma ƴaƴan ku sunana wala tattannau bi kunyati amma kada ku dauki alkuniyata fa innama ana qasim saboda ni ne mai rabo innama ana qasim ni mai rabo ne in ji annabi sallallahu alaihi wasallam wanda malamai sun yi sabani akan abin da ya shafi sanya alkuniya abul qasim yaya hukuncinsa wasu malami suka ce ba shi halatta mutum ya sama kansa alkuniyar abul qasim alal itlaq ko sunansa muhammad ko sunansa wani muhammad wannan shine mazhabar imam shafi'i alaihi rahmatullahi wanda imam bayhaqi ya kawo daga gare shi cewa ba a samu mutum suna abul qasim mawqifi dai kenan akwai kuma mazhabar waɗanda suke ganin abinda aka hana shine mutum ya ma kansa sunan muhammad sannan ya ɗauki alkuniyar abul qasim ya lakana ma kansa wasu malamai suka ce wannan shine abin da aka hana wasu malamai suka ce abin da aka hana shine mutum ya ɗauki alkuniyar abul qasim akan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake da rai amma bayan mutuwarsa za a iya sanya mutane suna abul qasim saba'un sunansa muhammad ko ba muhammad ba kaga mazhaba kenan guda uku wanda dalilin wannan mazhaba ta uku mun karance shi a baya cewa wani mutum ya shigo kasuwa yana cewa abul qasim annabi sallallahu alaihi wasallam ya waya sai ya ce ya rasulullahi ai ga wanda da nufacin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ku kirayi kanku da sunan sunana amma kada ku sanya ba kanku alkuniyata wanda kuma alhukum ya duru ma'a illatihi wujudan wa adama tunda wannan shine illan da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana to sai suka ce hukuncin na alakantuwa ne da shi to su kuma waɗanda suke ganin cewa kawai alal islaki ne suka ce wannan hadisin hujja ne a gare su saboda ya sa masu yaransa alqasim ba wai sunansa Muhammad bane to annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sai ya ce masa ku sanya ma ƴaƴan ku sunana amma kada ku doki alkuniyata suka ce wannan shine dalilin su wasu kuma da suke ganin cewa a'a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine kade ba za a ce masa ba to su ma suna da nasu hujja su to gashi nan dai za mu karanta sauran hadisan da ke babin sai mu ga wanne ne wanne qala haddathana abu nu'aym ce Abu Nu'aym al-Fadl bin Zukair ya bamu labari qala haddathana fitar wato fitar bin Khalifa ɗaya daga cikin malaman tarihi qala am Munzir qala sami'tu bin al-Hanafiya yaqul Munzir ce na ji al-Hanafiya yana cewa wanda Ibn al-Hanafiya sunansa Muhammad bin al-Hanafiya sunansa Muhammad bin Ali bin Abi Talib yaran Sayyidina Ali ne bin Abi Talib amma sai ake ce masa Muhammad bin al-Hanafiya mahaifiyarsa ita ce alhanafiya. to akan faɗi wannan ne a masa eh, a dangana shi da mahaifiyarsa saboda a bambance shi da sauran 'ya'yan fatima radiyallahu anhu da haka sunansa muhammad bin ali bin abi talib ana ce masa muhammad bin al-hanafiya shi ne yake cewa kana rukhsatan li ali abin ya kasance rangwame ne ga sayyidina ali wato mahaifinsa kenan kana rukhsatan li ali rangwame ne ga mahaifinsa ali radiyallahu anhu qala ya rasulullah yace sayyidina ali ya ya manzan Allah in wulida li ba'daka usammihi bismika shin idan an haifa mun yaro bayanka zan iya sa masa sunanka wa ukannihi bi kunyatika in kuma sa masa alkunya da alkunyarka qala na'am yace annabi sallallahu alaihi wasallam sai eh kana iyawa kaga Muhammad bin al-Hanafiya yace rangwame ne gawa ga Sayyidina Ali wato bayansa ba a san wani ya ɗauki alkuniya da suna ya haɗa ma kansa kaga malaman da suka ce kada a haɗa sunayen shine abin da aka hana wannan ne hujjarsu suka ce sai Muhammad bin al-Hanafiya ya ce wannan shine khususiyya da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yama sayyidina Ali wato khasun ne bi Ali la yajuzu da ghayri to amma kuma kaga cikin sahabbai akwai wanda kuma ya sa masa yaransa suna Muhammad kuma ya sa masa alkunya Abul Qasim kamar Talha bin Ubaydillah ya haifi yaro sunansa Muhammad kuma ya ce masa Abul Qasim bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال حدثنا الليث ليث بن سعد قال حدثني بن عجلان والنشين محمد بن عجلان قال عن أبيه وأشمشين عجلان قال عن أبي هريرة yace ya karbo daga Abu Huraira qala yace Abu Huraira yace naha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an najma'a bayna ismihi wa kunyatihi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hane da mu hada tsakanin sunansa da alkunyarsa a ce ma mutum Muhammad kunyarsa Abul Qasim wa qala ana Abul Qasim yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace ni ne Abul Qasim wallahu yu'ti Allah shine mai badawa wa ana aqsim ni kuma in raba Allah ne mai badawa ni mai rabo ne duk abin da yazo Allah ne ya bada amma ni na wa rabo inji annabi sallallahu alaihi wasallam kaga wannan ya nuna kenan hada sunan Abul Qasim da Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine abin da ba a so ko kuma a sunan Abul Qasim da Muhammad to shine abin da Abu Hurairah ya kawo a nan gurin qala haddathana Abu Umar wato Hafs bin uh, Umar bin Hafs bin Giyad قال حدثنا شعبة ibn al-hajjaj kenan qala an humayd al-tawil qala an anas bin malik qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi as-suq annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance a kasuwa fa qala rajul sai wani mutum yace ya abul qasim ya abul qasim فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم سيوي ويا فقال سيمتم يجي دعوت هذا أين كرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيجي sammu bismi ku kirayi sunanku ko ku sama mutane suna da sunana wala tukannu bi kunyati amma kada ku sama mutane alkunyata wanda idan ka dubi wannan hadisan duka abinda zamu iya shi ne. sa sunan Muhammad tare da Abul Qasim abu ne wanda ya kamata a guje shi idan mutum sunansa Abul Qasim to ya samo wata alkuniyar ba Abul Qasim ba sannan kuma idan mutum ya zamanto ya ɗauki sunan abul qasim ba tare da sunan mutum muhammad ba to babu laifi idan ya zamanto wannan bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an zamu cikin malaman hadisi wanda suka ɗauki kunyar abul qasim kama abul qasim tabrani suleiman bin ahmad bin ayyub abul qasim at-tabrani wanda shine mai mujam at-tabrani a sagir al-kabir al-awsat kaga sunansa abul qasim ko ba a masa kunyar sa abul qasim amma sunansa suleiman malamai kuma ba sai masa inkari ba to akwai aba'ul qasim da yawa cikin malamai wanda ake ce masa abul qasim da haka ba za a haɗa sunan muhammad da abul qasim ba a zamanin sa sallallahu alaihi wasallam ba za a ce ma wani abul qasim ba ko da sunansa ba muhammad bane ina da fikihun ya fito ko qala babu hal yukanna al mushrik tunda mun ce ai idan ka ce mu mutum abu fulan gurin balarabe girmamawa ne ba a san a ambaci sunan mutum ne saboda a girmama shi sai a kiraye shi da sunan ɗansa to hal yukannal mushrik shin za a ce mu mushriki abu fulan wanda ba musulmi ba a ce masa abu fulan ko a ce masa baban wani ba a kiraye shi da sunansa ba qala haddathana abdullah ibn salih katib al-layl qala haddathani al-layth yace layth ibn sa'd malamin garin misr yace haddathani aqil yace aqil aqil ne ko uqayl uqayl ne ko an guri ya ce aqil uqayl bin khalid qala ali bin shihab ce daga muhammad bin muslim bin shihab bin zuhri qala an urwa bin zubayr yace ya karbu daga urwa bin zubayr qala inna usama bin zaid akhbarahu yace usama bin zaid ya bashi labari inji urwa bin zubayr yace usama bin zaid ya bashi labari qala inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam بلغ مجلسا فيه عبد الله بن أبي بن سلول Ya ce wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai wani majalisi fihi abdullahi bin ubay bin salul wanda a cikin majalisin akwai abdullahi bin ubay bin salul shugaban munafikai wa dhalika qabla an yuslima Abdullahi bin ubay yace wannan ya auku ne gabanin musuluncin Abdullahi bin ubay bin salul fa qala sai ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tu'dina fi majlisina ce kai kada ka cutar da mu fa a majalisin namu فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على سعد بن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم سيجي سامو سعد بن عبادة شيما دنقرن أنصار ني دن قبيلا عبد الله بن أبي بن أوس بن سلول ني فقال سيجي أي سعد يتي يا كي سعد بن عبادة ألا تسمع ما يقول أبو عباد shin baka ji abin da Abu Hubab yake cewa ba waye Abu Hubab yuridu Abdullah bin Ubay bin Salul yana nufin Abdullah bin Ubay bin salul wanda wannan shine mahallin shayi annabi ya kirayi abdullahi bin ubay bin salul da abu ubab ya kira shi da alkunyarsa wani zai ce to abdullahi bin ubay bin salul ya musulunta ne saboda ya ce wa zalika qabla an yuslima abdullahi bin ubay bin salul wannan ya auku ne gabanin musuluncin abdullahi bin ubay bin salul to abinda ake nufi anan gabanin bayyana musuluncinsa saboda ai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo garin madina abdullahi bin ubay bin salul bai musulunta ba ya yi ta adawa ne da annabi sallallahu alaihi wasallam to lokacin da annabi ya je gurin sa'ad bin ubada yace amma sami'ta ma yaquluhu abu hubab shin baka ji abin da abu hubab yake cewa ba sa'ad bin ubada sai ya giya ma annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullahi ka san gabanin zuwanka ka madina ana gab da za a yi mubaya'a ne ga abdullahi bin ubay bin salul ana gab da za a zaɓe shi a matsayin shugaba to zuwanka sai ya hana a zaɓe shi sai aka mai da kai kai ne shugaba to hakan sai ya riƙe masa wuya ya ce fa'afu an huwa fa saboda ka masa haƙuri ya rasulullahi ka kau da ido annabi sai ya masa haƙuri to kaga daga baya sai ya bar adawar bayyane sai kuma adawar koyi sai ya bayyana musulunci fa azhara al-iman wa abtana kufra sai ya bayyana ya musulunta amma kuma a cikinsa akwai kafirci sai zama to ma'anar qabla an yuslima qabla an yuzhira islamahu kafin ya bayyana musuluncinsa amma Abdullahi ibn Ubay ibn Salul bai musulunta ba duk da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu sallah ya nemi Allah ya gafarta masa amma bai musulunta ba dan haka mahallu shahid anan gurin za a iya kiran wanda ba mushriki ba da alkuniyarsa malamai suka ce eh, na wanda ba musulmi ba wanda ya zama mushriki ko wanda ba musulmi ba a kira shi da alkuniyarsa jazakallahu khair qala babul kunyati shin za a iya ma za a iya ma yaro karamin yaro a sanya masa alkuniya yaron da bai ba riga ya balaga ba shi ne asobi. karamin yaro a ce masa baban wani za a iya da bai haihu ba zai zama ƙarya kenan aka yi ramar Bukhari sai ya kulla wannan babin قال حدثنا موسى بن إسماعيل wato at-tabuzi kina Abu Salama al-Minqali qala haddathana Hammad bin Salama al-Basri Hammad bin Salama bin Dinar shugaba a garin Basra qala an Thabit daga Thabit al-Bunani qala an Anas yace ya karbo daga Anas bin Malik qala yace kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yadkhulu alaina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan shigo cikin gidanmu yana shigowa cikin gidanmu waliya akhun sagirun anas ce ina da wani kani na aba umair ana ce masa abu umair kaga ana shekaran sa nawa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo madina shekaran sa goma kaga in yace kanin sa wato bi ma kai haka ba kenan duk da mu san takaimamman lokacin da wani abu ya faru ba amma tabobin imam bukhari na nuna kenan yaron ba karami ne yace waliya akun sagirun yukanna aba umair ina da karamin kanina wanda ake ce masa abu umair wa kana lahu nugharun yal'abu bi shi abu umair yana da wani tsuntsu mai jan baki shine nugharun ana ce masa karamin tsuntsu ne haka wanda bakin sa jani yal'abu bihi yakan yi wasa da shi wato kamar mutum ya sa tsuntsu a cikin keji ya rinka wasa da shi yana yawo da kejin sa ba wai wajen wulakanta tsuntsu ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana qala mata, sai tsuntsun nan ya mutu فدخل النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم سيشبو cikin gida fara'ahu hazinan sai ya tarar da Abu Umair yana cikin bakin ciki da damuwa fa qala ma sha'anuhu. annabi sai ya tambaya ce me ya same shi ka duba rahamar annabi sallallahu alaihi wasallam yaro ne ya ganshi baya cikin annashuwa baya jin dadi baya farha yadda ya saba ganin sa kici me ya same shi qila lahu sai aka ce ma annabi matan nugharuhu ai tsuntsun sa ne ya mutu mata yugharu in unsa ne ya mutu fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam ce ya aba umair ma fa'ala nughair yace ya aba umair me ya samu nughair wato yana neman ya tausa shi dan farhanta masa rai sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda mahallin shahid anan gudun shine za a iya ce ma yaro abu fulan kuma hakan ba ƙarya bane ba zai shiga babin ƙarya ba a ce aito bai haifa yaro ba dan me zaka ce masa abu fulan قال باب كنيتي باب كنيتي قبل أن يولد له wannan babin yana mana karantarwa ne akan alkunya a ce ma mutum baban wani abu fulan qabla an da lahu kafin a haifan masa yaro wannan yana daga cikin ladubba na addinin musulunci wanda da yawa daga cikin mutane sun yi watsi da shi a yau sun fi son wani a ce masa injiniya wani tasta wani waye waye ba laifi bane ba amma to abu fulan shine abin da muka san magabatan su suke akai wani mai ya gwamnati ka ce masa misawani ka ce masa misawani eh, da ka ce masa abu fulan in ka ce masa abu fulan kamar ka mai da shi wani ustazu ba gida ce ta ce abu wani ko baban wani wanda wannan shine karantarwar magabata na kwarai to su sa ma mutum alkuniya ma kafin a haifan masa yaro قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا سفيان قال الثوري قال an مغيرة قال an ibrahim يتي ya karko daga. إبراهيم وقت إبراهيم ابن يزيد النخعي قال إن عبد الله كان علقمة يجي عبد الله بن مسعود يا سنيا مع علقمة ابن قيس النخعي الكنية يجي مثل أبا شبل ولم يولد له lokacin ba ya an haifa masa yaro ba yake ce masa abu shibl kaga abdullahi ibn mas'ud malamin ne shi ya masa alkuniya da abu shibl ya ke kiransa abu lokacin kuma ba riga haifa masa yaro ba wanda alqama sai ne daga cikin manyan malamai wanda su ma suka wahala a hanyar neman ilimi yace haddathana arif محمد بن الفضل كينان قال حدثنا سليمان الأعمش بن مهران قال عن إبراهيم إشي أكركو دق إبراهيم بن يزيد النخعي قال عن علقمة إشي أكركو دق علقمة بن قيس النخعي قال يشي كناني عبد الله عبد الله بن مسعود ياسين يامين الكنيان ya sanya min alkunya qabla an yuladani kafin ma a haifa min yaro ya sanya min alkunya wanda wannan girmamawa ne A kalli wanda bai ma ya yi aure ba matashi a ce masa abu fulan wanda shi ma zai shukurin cewa lalle shi ma fa ya fara tasowa dan haka tasarrufat din sa zasu zamanto na manya ne qala babu kunyatin nisa'i kamar yadda ake sanya ma mazaje alkunya hakan nan ake sanya ma mata su ma alkunya shine imam bukhari ce babu kunyatin nisa babu da zai mana bayani akan sanya ma mata alkunya qala haddathana muhammad bin salam qala haddathana abu muawiya sunan muhammad bin khazim abu muawiya ad-darif qala haddathana hisham bin urwa qala an yahya bin ubada bin hamza qala an aisha radiyallahu anha yace ya karbo daga aisha ummul mu'minin da matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qalat tace ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qultu kuma aisha tace na je gurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai na ce ya rasulallah ya manzan Allah kan naita ne sa'a matan ka duka ka sanya musu alkunya fakni ni ni ma ka sanya mini alkunya fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace da kanni bibniki bibni ukhti ki rike alkunya da dan yar uwarki asma wato abdullahi malamai sun ce wannan ziyara cewa kan naita ne sa'aka ka sanya ma matan ka alkunya shakal albani ce eh, lafazi ne munka baya tabbata a cikin hadisi saboda ba annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya sa sauran matansa alkuniya ba bai tabbatuwa ta fuskar sanadi wala mata قال حدثنا موسى وسبيل bin التبوذكي قال حدثنا وحيد قال ابن خالد كينا قال حدثنا هشام واتو ابن عروة كينا قال yawa qala haddathana hisham ibn urwa qala an abbad bin hamza bin abdullah bin zubair abbad ne ko wancan baban yahya kenan abu yahya قال عن عبد الله بن الزبير قال إن عائشة رضي الله عنها قالت يتي عائشة رضي الله عنها تاتي يا نبي الله يا النبي الله ألا تكنيني ثم ذاك سامي الكنية به fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce ce masa iktani bibnik kirki kunyar danki kaga sai mata cewa danta ne saboda yaron yar uwa ai da ne gari ga mutum ko asma danta ne sai ce iktani iktani bibniki saboda alqalatu bi manzilati qala ya'ni abdullah yana nufin abdullah fakanat tukanna umma abdullahi kuma aisha sai ta kasance ana mata alkunya da umma abdullahi kaga bata haihu ba duk da akwai riwaya da ta zo cewa umma aisha radiyallahu anha ta ce ita ta yi ciki sai ta haifi wani yaro wanda kusan lokacin haihuwarsa bai yi ba kenan ko bakwanni kuke ce masa ta yi bari ko yawa sixteen kenan yawa saboda haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa ma yaron suna abdullahi wai shi za ki mata alkunya da abdullahi malamai sun ce sanadinsa da masaninsa batil ne wanda baya tabbata saboda kuma na Aisha ba ta haifi yaro ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya mata alkunya ne ba ta da yaro ba taba haihuwa ba radiyallahu anhu qala babu man kanna rajulan bi shay'in huwa fihi aw bi ahadihim wannan babin zai mana bayani akan man kanna rajulan bi shay'in wanda ya samu mutum alkunya da wani abu huwa fihi wanda yake tare da shi aw bi ahadihim ko da ɗaya daga cikin su wato a samu a ga mutum yana aikata wani abu ko yana rike da wani abu ko yana mu'amala da wani abu sai a sa masa alkunya da abin wanda ka ganshi dama kullum in ka ganshi kawai abinci yake ci sai ka ce masa abu ko am ko wanda muka sani shi yasa ba kansa suna yake abu darrada saboda kullum yana kan kekensa ce to ya fi son a taimaka abu da قال حدثنا خالد بن مخلد القطواني كنا قال حدثنا سليمان بن بن هلال قال حدثنا أبو حازم قال عن سهل بن سعد قال إن كانت أحب أسماء علي رضي الله عنه إليه لأبو تراب سهل بن سعد الساعدي يتي in kanat a habba asma'i aliyu radiyallahu anhu ilaihi da abu turab lallai mafi soyuwan sunayen ali bin abi talib gare shi shine abu turab abu turab kaga turab kasa kenan abu ka ce masu isin baban kasa ke wannan shine sunan da sai na ali radiyallahu ya fi so cikin dukkanin sunayensa yana da alkuniya, yana da suna ana ce masa abul ana ce masa abu turab ana ce masa aliyu amma ya fi son a ce masa abu turab wa in kana la yafrahu an yud'a biha sayyidina ali yakin yi farin ciki a kira shi abu turab wa ma sammahu abu turab illa an sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya sa masa kunyar abu turab face manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan kalma wani zai ce ai to akwai wani nau'i na rashin gaskiya a ciki wannan usulubi ne na laraba a cewa mutum abu abin da yake ciki annabi sai ya ce masa abu turab duk da bai haifi turab ba sai ya ce masa abu turab ya ce ghaba ba yawman fatima sayyidina ali radiyallahu anhu wata rana yi fushi da fatima ghaba ba yawman fatima yi fushi da fatima ne fa kharaja sai ya fita daga cikin gida fa taja'a ila al-jidar fil masjid sai ya je cikin gida a katangan masallaci je kwanta kai a kasa kawai na ashe mutane masu falala masu daraja malamai da almajiransu da salihan bayi da masu tsantseni suna iya fadawa cikin abin da ɗan adam yake fadawa ciki na fushi a samu matsala tsakaninsa da matarsa ya ji haushi ya yi wani abin da yake ganin mutanen kwarai suna iya fada saboda su ma ba ma ba ne ɗan adam ne yadda Allah ya halicci kowa da fushi haka Allah ya halice su su ma da fushi sayyidina ali radiyallahu anhu ahadul mubashirin bil janna wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana fadi fadi ya kwadaitar da ayi biyayya gare su amma to yayi fushi ta ba shi haushi ko shi ma ya ji haushi ya fita daga gida saboda haka maza a rinka hakuri da mata mata su ma su rinka lallaba mazajin su yace waja'ahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yatba'uhu annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya biyo sayyidina ali radiyallahu anhu yana bi shi fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tambaye wani yace kun ga ali kuwa sai wani yace masa huwa za mutfaji'un fil jidad ai gashi can ya kishin gida a cikin bango fa ja'a annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zo gurin sayyidina ali wa qad imtala azharuhu turaban bayan sana cike da kasa فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح التراب عن ظهره annabi sai ya rinka shafe kasan nan daga bayan sayyidina ali radiyallahu anhu ya kuli yana cewa ijlis aba turab ijlis aba turab dona abu turab to tun wannan lokacin sayyidina ali radiyallahu anhu ya zama to baya son wani suna a kiraye shi da shi irin a ce masa abu turab wannan yana nuna tawazu'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kuma nuna kyakkyawan mu'amalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wanda ya zamanto a sihir ɗinsa da yake jirkinsa eh? eh? wato wato kyakkyawan mu'amala da ka ga bai shiga kawai ya kama fada cewa ya zaka ka fushi da Fatima ba kai baka san Fatima duk abin da ya bata masa rai yana bata min rai ba a'a Nabi sallallahu alaihi wasallam sai ya je yana lafi sayyidina Ali allahu anhu yace ijlis aba qura to mahallu shahid shine yi mutum alkuniya da abin da yake ciki wannan baya shiga babin a wani yana daga cikin adab na mutanen kwarai. kawai babu kayfal yi ma'al kubara wa ahlil fadl shikenan mun gama da abin da ya shafi alkuniya yadda imam bukhari zai shigar da mu wani babi ne kuma na ladubba kaifal mashiyu yaya ake tafiya ma'al kubara tare da manya wa ahlil fadli da mutane masu daraja mutane masu mutunci kuna tafiya yaya ya kamata yi tafiya tare da shi kaga wannan mun koma ladubba kenan kuma ku قال حدثنا أبو معمر ورسولنا عبد الله بن مسعود abdullahi abdullahi bin amr أستغفر هناك عبد الله بن عمرو المكعي قال حدثنا عبد الوارث وابن سعيد كان قال حدثنا عبد العزيز بن سحيد قال عن انس يتدغ انس بن مالك رضي الله عنه قال يتي بينما النبي صلى الله عليه وسلم في نخل لنا النبي صلى الله عليه وسلم yana cikin itatuwan dabino wato gonan dabino kenan namu in ji anas dan malik sai ya ƙara bayani sai ya ce nahlul li abi talha gonan dabino ne na abu talha annabi sallallahu alaihi wasallam yana ciki tabarraza li hadatin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kewaya saboda ya biya bukatunsa wa bilal yamshi wara'ahu bilal yana tafiya a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a gaban sa yake ba a bayan sa yake yukrimun nabiyya sallallahu alaihi wasallam bilal yana girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yamshi ila janbihi kada ya tafi kada ya rinka tafiya a gefen manzon Allah ta hanyar girmamawa ne ya tsaya a bayan manzon Allah yake taka masa fa marra annabi sallallahu alaihi wasallam bi qabrin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya je ya bi ta wani kabari fa qama annabi sai ya tsaya shak ya daina tafiya hatta tamma ilaihi bilal har sai bilal ya cin masa fa qala sai annabi ya ce wai haka ya bilal kai bilal hal tasma'u ma asma'u shin kana jin abin da nake ji kuwa qala ma asma'u shay'an bilal ya ce ya rasulullah ni bana jin komai fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sahibu hadha al-qabr yu'azzab wanda ke cikin kabarin nan ana masa azaba bilal radiyallahu anhu ina zai ci fa wujida yahudiyyan sai aka bincika sai aka ga ai wani bai yahudi ne aka binne a gurin wanda wannan hadisin shi ma yana tabbatar da akwai azaba cikin kabari nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ta'awwazu min adabil qabr ku rinka neman Allah tsari daga azaban kabari aqida ce ta ahlus sunna wal jamaa duk wanda bai yi imani da azaban kabari ba bai tabbata kan aqida ahlus sunna ba ahlus sunna kakaf sun yi imani akwai azaba cikin kabari Allah ya tsare mu daga azaban kabari wanda mahallin shahid anan gurin shine kasantuwar bilal yana taka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayani ba yana gefen sa bane ba yana gaban sa bane kuma a can baya da muka yi bayani akan yadda mahaifi ke tafiya da ɗansa cikin abin da Abu Hurairah ya faɗa shine kada ya to yana tafiya a gaban ka ne ka sanya shi a bayan ka ya to yana bin ka a baya na'am ban ji ba uban ya eh, uba ne a gaba ai ba zai tafiya ba zai zo na gaba yace kada ka yi tafiya a gaban mahaifinka kada kuma ka zo na gabaninsa idan kun je guri aka ba da gurin zama ba kai za ka fara zama ba za ka bari babba ne zai zona sannan sai ka zona wanda shi ne girmamawa ɗalibi da malami ko almajiri da ɗalibi ko almajiri da malami sun je guri an ba da kujera shi malami zai fara zama sannan ɗalibin sai ya zona wanda shi ne adam ba wai ɗalibi ya mara zona ka kujera ya ce to malam ko ina za ka samu naka kujera wala babu babun imam bukhari sai ya kulla wani babi yake haddathana abdullahi ibn muhammad wato al-musnadi kenan al-ju'fi قال حدثنا سفيان قال يا كربو دك سفيان isma'il ibn abi khalid أبي خالد كيلم قال عن قيس قال سمعت معاوية يقول لأخ له qais yace naji muawiya muawiya bin abi sufyan yaqulu li akhin lahu yana giya ma wani dan uwansa sagirun wanda yake kanin sa ne karamin yaro yaro ne muawiya yana giya ma dan uwansa karami yana cewa ardifil gulama ka goyi yaron mana yaya ne yake giya ma dan uwansa kanin sa yake cewa ka goyi yaron mana ya zama yaron yana bayan ka فأبى قال الناس سيكي فقال له معاوية معاوية سيكي مسا بئس ما أدبت وانا لدبن دا أكباك على ودرنسا wato baka da ladabi kenan ina maka magana ka ki daukan magana ta na baka umarni ka ki wato baka da ladabi shine bi sama'u dibta wannan ladabin da aka baka bai yi ba qala qais qais yace fasami'tu aba sufyan sai naji abu sufyan yaqulu yana cewa da'a anka akhaka kamar dan uwanka kaga abu sufyan baban wa kenan baban muawiya abu sufyan baban muawiya bin abi sufyan sai yake ce masa kyale shi kyale dan uwan naka shi yasa imam bukhari ya kawo wannan hadisin anan gudu, wato yana daga cikin ladabi kenan idan yaya ya umurci dan uwansa da wani abu to ya kamata ya bi ba lalle ce uba ba babba idan ya umarci kaninsa da wani abu ya kamata ya bi idan bai bi ba to ba shi da ladabi wannan shi قال حدثنا سعيد بن عفير قال معاوية أبو سفيان sai ya ce masa ka kyale shi wato yadda ka kausa sa masa harshen nan bai dace ba kyale shi kawai ya isa قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني Yahya bin Ayyub, قال أم موسى bin Ali. qala an yahya bin ayyub qala an musa bin ulay daga musa bin ulay qala an abihi daga mahaifinsa qala an amr bin al-as qala ya karbo daga amr bin al-as qala yace amr bin al-as ya yace idza kafura al-akhillau kafura al-ghurama idza kafura al-akhillau kafura al-ghurama yace idan yan uwa da masoya suka yi yawa kasurar lagurama to hakan nan fa Algorama, ghurama idan ka ce mutum Algorama ghurama wato waɗanda suke bin mutum bashi su ne Algorama. idan ƴan uwanka da abokanka na arziki suka yi yawa to fa bashi zai maka yawa waɗanda suke bin ka bashi za su yi yawa kuntu li Musa ce sai na ce ma Musa bin Ulay wato ya bin Ayyub ya ce sai na tambaye Musa bin Na ce wa mal gurama inda ake nufi da wanda za su bi ka bashi qala al ya ce haqqi in dai kana da abokai akwai na ofis akwai na almajirci akwai na makwabta akwai na dangi akwai na waye akwai na waye za ka fahimci me yake nufi yawa kullum ana cikin haihuwa ne kuma sai ka ba da wani abu kullum ana cikin aure ne sai ka ba da wani abu kullum ana cikin bukatuwa ne wannan yayi wancan yayi wancan yayi wancan yayi to za ka ga masu haƙoƙin da za su kasance a cikin suna da yawa idan masoyanka da ƴan abokan arziki suna da yawa to shi ne abin da yake faɗi ko wannan na daga me yake nufi kenan mutum ya zamanto waɗanda zai rinka mu'amala da su su zamanto ahalul fadli wal khair kada ya zamanto kawai mutum na da taron mutane kai ne yanzu in ka je kasuwa in ka ga wannan sai kun yi hirar minti biyar Ka ga wancan sai kun yi hirar minti biyar wancan ma shi ma sai ka tambaye shi ina waye ina waye shi ma in hira kafin ka je kasuwa sai kai awa daya duk wanda ya zamanto haka shine tabi'ar zai rinka ɓata lokacin shi akan abubuwan da ba za su amfani shi ba wani yazo maka ziyara ya tafi bai gama tafiya ba wani shi ma ya shigo wani shi ma ya shigo wani shi ma ya shigo sai ka ka doki awa biyar kana an san baki to yaushe zaka zo na kai karatu yaushe zaka yi nazari yaushe zaka bauta wa Allah yaushe zaka yi zikiri to mutum sai kaga sai sa malamai suke cewa duk wanda zai nemi ilimi musamman dalibin ilimi wannan shi da zai amfane shi ya zama to qat'ul ala'i ya rage waɗanda yake mu'amala da su za ka mu'amalci kowa da alheri amma waɗanda suka za ka shaƙu da su ɗan ƙasa ne ba masu yawa ba ne shi ne mana idan kasural akhillahu kasural gurama za ka zaɓi mutane masu falala masu daraja waɗanda za ka amfani su za su amfani ka saboda lokaci za mu tsaya a nan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi wanda kuskure ne Allah ya gafarta sani wa sallallahu alaihi wa sallam barik ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam sai ya hana su gaba ɗaya gaba ɗaya kada samun ya hana su samun abokai yawwa ba abin da ake so kenan kada ya zama yaro ne misali yara ne misali a ce kawai sun tara abokai ta ko'ina wannan ya zo wancan ya fito wancan ya shiga wannan ya fito wancan sai ga wannan abin ya yi yawa zai hana su kara sai ya takaita adadin waɗanda zai abokantaka da su wannan ya yi yadda zai tantance ya ga wane ne zai amfani shi wane ne zai tasiri da shi wanda zai zama tasiri sai ya iyakance wanda za su abokantaka da su wannan babu ne sha Allah

lokaci kaza zuwa lokaci kaza idan za a yi hira a yi daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza shi ke zai fi ta ce ya hana su kuma ya san ba za su iya mulazamar hannun ba ya san ba za su iya hannuwa daga hiran ba kuma sai ya hana ga baki daya kaga ya sa su cikin haraj ya sa su ke da saba masa wanda hakan kuma zai sa su saba wa Allah ba a san mutum a takure shi ta yadda za a kallafa masa abu da ba zai iya ba ka san yaro misali ba zai iya yi ba a ce bai yi wasa ba kuma ka ce masa na hana ka wasa gabaki daya kaga ka nuna masa kenan hu bima la yuti to ana son a kallafa wa mutum ne abin zai iya abin zai iya za a kallafa masa saboda aka bashi kofan yin hirin amma a iyakance maka sai da in yayi ya koma kaga sai ya zama an sauƙaƙa masa biyayya kenan Allahu a'lam Yeah. ko ummu kaza eh, wasu malamai kuma suna shigar da ibnu fulan ko kuma bintu fulan akwai malaman lura da suka shigar da cikin alkuniya amma abin da ke mashhuri shine abu fulan ummu fulan ko a wani yare a ce baban wani eh, maman wacce ko kuma maman wani amma da ibnu da bintu wasu malaman lura sun shigar da cikin alkuniya ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم يا أرحم الراحمين يا راحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في المكان صلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين السلام عليكم